mu da wannan marici na talata sha bakwai ko sha tara ne sha bakwai ga watan biyar wato watan jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun fara karatu cikin suratul muddathir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 وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد وبنجي مدوكتين سركيتي ذرني كاليني أي أتركني برني ومن خلقته da wanda na halicce shi wahidan ni kadai ai hala kauni wahidan mala yace atafun alal maf'uli ko utifa alal maf'uli man khalaqatu din nan an yi adafinsa ne akan maf'uli na ni au maf'ulun ma'ahu ko kuma ya zamo maf'uli ne ma'ahu wahidan kalmar wahid kuma halun ne hali ne na man din au min damirihil mahzuf waɗansu malamai suka ce hali ne na shi wahidan a neman kai wahidan hali ne na man mana khalaqtuhu huwa wahidan na halicce shi shi shi kadai ya zo duniya shi shi kadai ba tare da kowa ba waɗansu kuma malaman suka ce a shi wahidan ɗin hali ne na damirin ana mahzuf ai zarni wa man khalaqtuhu ana wahidan kyale ni da wanda ni na halicce shi ni kadai ba tare da kowa ya taya ni ba malai ko kuma ya zamo damiri ne a hali ne na lamirin hu wanda aka shafe domin akan iya kaddara khalaqtuhu sai zama din nan damirin muttasil zai zama maf'ulin bihi to halin wahidan nasa ne malai ce ai mun faridan bila ahalin wala mal abin nufi na halicce shi shi kadai babu dukiya babu iyali to wannan shine halin da Allah ya halicci kowa a duniya kowa ya zo duniya shi kadai babu dukiya babu dangi babu iyali to daga baya kuma duk abin da yake faruwa yake faruwa a wannan duniya to wa ake nufi da wannan man khalaqtu wahidan lallai akwai wani wanda shi ayat take nufi tare da cewa sifa ce ta kowa to amma dai akwai sababi shine ma lai ce huwa kullu kafirin yughnihi Allahu bil auladi wal mali anan abin da ake nufi dukkan wani kafiri da Allah ya bashi wadata ta dukiya ya bashi wadata ta yaya wal jahi kuma ya bashi wadata ta alfarmar duniya fatabattara ko fatubqiruhu ni'matu sai wannan ni'ima ta sa masa girman kai da takama wa ya takabbar ya rinka nuna ji da isa anil imani ga gabaran yin imani mislul walid ibn al-mughira kamar Walida ɗan Muhira al-makhzumi wanda da yawan malaman tafsiri suka ce ayar ta sauka ne a sanadiyarsa an gane ko da haka Allah subhanahu wataala yana magana ne da shi shi kuma sakamakon wani abu ne da ya aikata al-imam ibn kathir yake cewa yaqulu ta'ala mutawaidan li lihazal al ubangiji madaukakin sarki yana magana ne dan jan kunne ga wannan kazamin bawa allazi an'ama Allahu alaihi wanda Allah ya masa ni'ima bi ni'amid dunya da ni'imomin duniya amma fa kafara sai ya kafirce bi an umillahi da ni'imomin Allah wa baddalaha kufran ya musanya su da kafirci wa qabalaha bil juhudi ya fuskance su da jayayya bi ayatillahi ta hanyar tirjewa ayoyin Allah wal iftirai alaiha da kuma kire akan su waje من قول البشر har yake cewa ayoyin Allah din nan ba ma maganar Allah bace ce kirkirar dan adam an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya faɗa qutila kai qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar da haka ibnu kasir ya ce wa kad addallahu alaihi ni'amahu anan Allah yana kidan ya masa ni'imomin da ya masa ne haifu qala tun daga inda ya yace zarni wa man khalaqtu wahida ai kharaja min badani ummihi wahdahu la mala lahu wala walada ya fito daga cikin mahaifiyarsa shi kadai babu dukiya babu yaya thumma razaqahu Allah ta'ala sai daga baya Allah ya azurta shi to shine Allah ya ce kyale ni da shi ma'ana ba zai gagare ni ba duk abin da yake takama da shi na dukiya ba ni na bashi ba duk abin da yake takama da shi na ƴaƴa ba ni na bashi ba to wannan kalma ce tauhidiyya kalma ce da Allah yakan yi amfani da ita sau da dama dan jan kunne dan razanarwa ko kai ne mutum kace a kyale ka da wani kuma an san kafi shi ai kaga wani sako kake isan masa na tsoratarwa kamar yadda Allah yakan ce wa zarni wal mukazzibina ulin na'amati wa mahilhum qalila zarhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi kanu yu'adun ko yawmahum alladhi yu'adun ko yawmahum alladhi fihi yus'aqun da akwai a qur'ani to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce kyale ni da shi da ka waja'altu lahu malan mamdudan na bashi dukiya mai tarin yawa ai wasi'an kasiran mai yalwa kuma mai yawa wa banina shuhudan kuma na bashi 'ya'ya shuhudan rayayyu haka waɗansu malamai suka fassara mana shi kowa bi baya yi ɗa bai taɓa mace masa ba mm. akwai mutumin da zaka ga Allah bai bashi haihuwa ba kwata-kwata wannan wani abu ne daban akwai kuma wanda zaka ga Allah ya bashi ƴaƴan amma kuma suna mutuwa ba sa zama wannan ma wani abu ne daban akwai kuma wanda zaka ga Allah ya bashi ƴaƴan kuma ƴaƴan ba wanda ya taɓa mutuwa shi ba a taɓa masa barin ciki ba akwai kuma wanda Allah zai bashi yayan amma yayan sai Allah ya baza su a duniya ya zama kowa sana'arsa tana nesa da inda uban yake sai kaga baya jin da dadin yayan bambancin sa da wanda bai haihu ba kadan ne domin yana daga cikin amfanin haihuwa duk wani motsi da zaka yi na neman taimakon yaya ya zama suna nan to idan ya zama ga yayan ka haifa amma kuma duk ba sa tare da kai wancan an jefa shi Lagos wancan an jefa shi Kwatano wancan an jefa shi Burkina Faso kai kuma kana Kano to Allah ba abin da bai iya ba to amma shi wannan cikin ni'imar da Allah ya masa ya bashi ƴaƴan rayayyu sannan kuma mazauna gida wannan ma yana daga cikin cikan ni'ima a ce ƴaƴanka duk suna kewaye da kai in ƴaƴa mata ne duk ba a aure su an bar garin da su ba duk suna garin ku kwana ɗaya biyu wata ta danyo ma dabge ta zo gaishe ka kwana ɗaya biyu ita ta zo mijinta ya zo wannan za ka yi ta ganin gata idan mutum ya tsufa irin wannan hali to yana cikin gata in 'ya'yansa ne maza duk suna kusa da shi wasu ma duk gidan da a gidansa ya yayyanka musu wajen zama kuma duk suna zaune da safe su zo su gaishe shi in za su fita kasuwa da yamma ma su biyo in akwai wani dan abun kwaɗayi su taho masa da shi su suna yi 'ya'yansu suna yi matansu suna yi da yawan mawadata suna son wannan ni'imar amma ba kowa yake samun ta ba zaka ga da yawan mawadata in suka tashi gida sai su yi katan fili sai su gina wa 'ya'yansu to amma 'ya'yan sai su ki zama <laughs> da 'ya'yan suna zama amma da duniya ta duniya sai aka daina zama sai ka ga ko aure ka je yi sai a tambaya a gidansu yake zaune an ce eh a gidansu yake zaune ba za a bashi ba saboda tarbiyya ta ja da baya sau da dama a wannan zaman akan samu sabani da iyayen ko a wayi gari mahaifiyarka tana fada da matar ko tana kishi da ita ko a wayi gari mahaifinka yana fada da matarka yana kishi da ita to wannan yasa da yawan iyaye in za su bada auren 'ya'yansu in sun ji a gidan za a zauna sai su ki yadda kuma da yawa zaka ga mawadata idan sun yi wa 'ya'yansu irin wannan gidajen sai su ki sai su fita su su je su yi nasu daban a nesa to wannan wata ita ma jarabawa ce mai zaman kanta a rayuwa to amma shi wannan mutumin da ake magana a kansa ubangiji ya yi masa goma sha tara ta arziki ya ba shi kuɗi ya ba shi ‘ya'ya ya ba shi ‘ya'yan kuma mazauna kusa da shi shine ma'anar wabani na shahudan a wani ƙauli na malamai malai ce ai majami'an nasi liwujahatihim abin nufi suna zuwa ah, inda mutane suke tattaruwa saboda alfarmarsu a wata kaulin kuma aka ce yashhaduna al-mahafila wa tusma'u shahadatuhum suna zuwa wajen taro in ma za su tafi su wannan 'ya'yan tare suke tafiya wannan ma wata ni'ima ce mai zaman kanta 'ya'yan nasa kuma aka hada kansu akwai 'ya'yan da zaka ga cikin su ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ma ba a ga maciji inda wani yake wani ba zai zo ba to su wannan Allah ya hada masa kansu komai ma tare suke yi in biki aka gayyaci ɗaya duka za su raka shi in ɗaya ne bai da lafiya duka za a gansu a asibiti in ɗaya ne yake aikin gona duk za a taru a gonarsa sai an gama sai a tafi ne wannan shine ma'anar wa banina shuhudan a wani kauli na malamai wannan kuma ya fi sanya kwarjini ya fi sanya ah, haiba su kansu in suna tafiya taron in an gansu sai a ji tsoronsu. ba za a iya taba ɗaya daga cikin ba dan an san an taba ɗayansu kamar duka aka taba ba za su kyale ba irin abin da ya ayin annabi yaqub suke yi bayan sun batar da yusuf da ɗan uwansa bunyamin duk inda za su je su goma sha ɗayan suna tafiya tare an gane ko ko su goma to shine lokacin da za su je ƙasar misira zuwa na biyu sai shi annabi yaqub ya ba su shawara to yanzu in za ku tafi ku rabu kar ku tafi tare ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa malamai suka ce wata dabara ce ta annabi yaqub yana guje musu kambun baka ya'ya goma mazazar kowanne lafiyayye masu kama da juna da an gansu an ga 'ya'yan mutum ɗaya to wani sai ya jefe su da kambun baka wannan sai ya ja su lalace to shine sai ce idan za ku shiga ƙasar misar kar ku shiga ta kofa ɗaya ku karkasu bi su bi can ɗaya ya bi uku su can to sai ku raba hankalin makiya ba za su ankara da ku ba ballantana har wani abu ne kambun baka ya cutar da ku to da haka dai su waɗannan 'ya'ya na Walid ibn al-Mughira ubangiji ya ce da su shuhudan mana mahalarta Ƙala mujahid mujahid ibnu jabar ya la yaghibuna ba sa fakuwa duk inda kaga ɗayan zaka ga sauran yan uwa ai huduran indahu suna tattare a gaban ubansu la yusafiruna bitijarat ba sa yin tafiya ta kasuwanci ɗaiɗai da ɗaiɗai bal mawalihim wa ujara'uhum yatawallawna zalika anhum sai dai bayinsu bararrun bayansu da suka yanta da kuma yaransu masu musu kwadago su suke jibintar lamuransu cikin haka wahum qu'udun inda abihim ko da yaushe zaka tara suna zaune gaban babansu ya tamatta'u bihim uban yana jin daɗin ganin su domin duk lokacin da kaga ɗanka tare da kai wannan yana daɗa faranta maka rai wa yatamalla bihim kuma ubangiji babansu yana jin daɗi da buri da ganin su wa kanu fi ma zakarahu suddi kamar yadda imamu suddi ya ambata inji ibnu kasir wa abu malik da abu malik da asim Ibn umar da asim dan umar ibnu Katada, dan qatada yace salasata ashara adadin su su goma sha uku ne an kira su banin wanda kalmar banin tana nufin 'ya'ya maza kaga ya nuna a cikin su babu mai babu mace inda ta aka yi aulad zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu auladan to sai zama mata da maza domin lafazin aulad yana nuna cakuɗeɗeniya tsakanin ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata kamar yusi kumullahu fi auladikum kaga ana nufin cakuɗeɗeniya tsakanin mata da maza amma idan aka ce ibnu jam'insa abna ko banin to ana nufin ‘ya'ya maza zuyyina linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banin almalu wal banuna zinatul hayati dunya ‘ya'ya maza ake nufi Ya so da dama idan Allah zai faɗi ni'ima ta fuskar ƴaƴa sai ya faɗi maza saboda falalar da maza suke da ita akan mata walin rijali alaihinna daraja ba wai dan ana nufin mata bai wasu ba ni'ima bace su ma ni'ima ce amma in za a yi magana na first class din ni'ima cikin ƴaƴa to ƴaƴa maza ne a gaba an gane ko wanda kuma cikan ni'iman shine Allah ya hada maka duka ya zama kana da matan kana da mazan wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace wa mujahid da mujahid yace kanu ashara su goma ne a wata ruwayar a wata ruwayar an ce su goma sha uku ne wa hadha ablagu fi ni'mati ibn kasir yace wannan yafi kaiwa matuka ta fuskar ni'ima wa huwa iqamatuhum indahu shine ya zama suna tare da babansu suna zaune da shi suna rayuwa tare da shi ubangiji ce wa mahattu ta tamhidan kuma na shimfida masa dukkan shimfidawa ai wasatu lahu fil aishi wal umri wal waladi na faɗaɗa masa cikin rayuwa na faɗaɗa masa cikin abin more rayuwar sannan kuma na yalwata masa cikin ƴaƴaye da haka rayuwarsa ba ta cikin kunci ta kowace fuska ga yawan ƴaƴa ga kuma abin da za a yi wa ƴaƴa hidima da shi domin wani lokaci Allah sai baka kuɗi amma babu ɗan da zaka kashe wa kuɗin kai ta Allah Allah ka samu ɗan da zaka kashe wa kuɗin babu kaga wannan jarabawa ce wani lokaci kuma sai tara ma ƴaƴan amma ya gama ka da talauci ga 'ya'yan kana ji kana gani amma kuma su nema kukan yunwa ka rasa inda za ka sa kanka ga ƙoshi ga kwanan yunwa kenan da ka shi dai bayi da wannan matsala ta fuskar 'ya'ya da kuma ta fuskar abin da za a ɗauki ɗawainiyar 'ya'yan da shi ne ma'anar wa mahattu lahu tamhidan ay wasa'tu lahu fil aishi wal umri wal waladi ibn kasir yace ai makkantuhu min sunufil mali wal asasi wa ghairi zalika na bashi dama ta fuskar nau'ukan dukiya da na hore masa wal asasi da tarkacen kayan rayuwa wa ghairi zalika da ma wani haka to bisa ga son zuciya irin na dan adam thumma yatma'u an azida kuma duk da haka so yake in ƙara mai domin ka'idar dan adam duk abin da aka bashi na duniya baya isassa baya isassa shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce law anna libni adama wadiyan min zahabin labtaga thalitha wala yamla'u fahu illa turab a wani hadisin yace man humani la yashba'an dalibu ilmin wa talibu duniyan wancan hadisin na farko da aya ce ma aka shafe ta ita ce a madadin alhakumut takasur a inda alhakumu take a nan take sai aka cire ta sai aka kawo alhakumu bisa ga ka'idar ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ubangiji yace law anna libna adama diyani min zahab da duniya za a raba ta biyu a rarake ta a da kowane bangare rami kuma a cika shi da zinare a dauka a baka sai ka ce ya Allah karo na uku wannan dabi'ar dan adam wala yamla'u fahu illa turab ba abin da yake cika bakin dan adam ya hana masa buri sai kasar kabari idan kaga dan adam ya daina buri to mutuwa yi amma duk tsufa duk girma in dai za a ga wata hanyar samu dan adam sai ya kai jikinsa wajen haka dan adam yake haka ɗabi'arsa take wannan shine majority an gane ko kuma manzala yake masu zari biyu ba sa taba koshi duk mutumin da da gaske ilimi yake nema to mai neman ilimi baya koshi da ilimi to haka nan mai neman duniya duk mutumin da yake neman duniya baya taba koshi da ita in kaga an ce an koshi daga ilimi an koshi daga duniya ga masu neman su nema na gaskiya to sai dai in mutuwa ce to shine Allah ya ce thumma sannan bayan haka ya tsuma'u yana tsammani da fatan an azida in masa daɗi. an gane ko fa aba an yakhda'a dan haka yaki lil yaran qafa lil imani daga imani bi da ni ɗalabar li ziyadati al rufe war rif'a fi qaumihi dan neman girma da ɗaukaka a cikin mutanensa. shi al walid ibn al mugira kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka ce da shi ake dattijo ne a makka to amma yana gudun ya san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana zuwa wa annabi hira har annabi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen baka suna gudun sa amma shi ya fahimci manzo Allah akan gaskiya yake sakon da yazo da shi gaskiya ne da haka yakan zama jikinsa wata rana sai ya tafi hira wajen annabi to su kuma mutanen maka ba sa jin dadin wannan suna ganin kamar da haka da haka zai musulunta to shi ma kuma ya fahimci gaskiyar amma ya san in yi musulunta wancan girman da suke bashi za su daina bashi to shi kuma a madadin ya rasa girman duniya ya gwammace ya ki imani ko da zai zama makaskanci a lahira in dai girman sa na duniya zai tabbata wanda kuma ba matabbaci bane ba abinda wannan yake nunawa shine da yawan mutane Allah ya musu ni'ima kuma ya nuna musu gaskiya amma me yasa suka ki su gaskiya wata manufar su ce ta duniya wata bukatar karan kansu ce ta duniya ta hana su ko dai girma da ake bashi in shehu ne ana tara hadaya ana kawo masa ziyara yanzu idan ya bar harka ta bata ta sufanci ta ɗarikanci ta san zuciya wacce ya gane ba daidai ba ce to ai girman sa ya zube ƙila daman gada ya a gidansu ana ce masa halifa halifa an gane ko to yanzu idan ya bar wannan ba shine halifan ba dole sai dai ya sauka daga kujerar wani ya hau an gane ko kuma yana tunanin to ku kuma yanzu ahlus sunna in ya dawo wajen ku ku kuma ba irin wannan tsarin a wajen ba bautar da mutane shi kuma ya ginu ne akan mutane su masa hidima wannan shine abin da aka koyar a dariqa hidima hidimtawa shehunnai hidimtawa waliyai sama da hidimtawa Allah sama da hidimtawa addini shi yasa duk wanda dariqanci ya ratsa shi ya kama shi zaka ga taba addinin ba shine matsala ba amma taba ɗariƙar taba shehu shine matsala ana bani labarin wani shehi a wani ƙauye aka ce aka samu wani ya zagi annabi sai mutanen garin duk suka haɗa kai suka ce to mu duk bambancin da ke tsakanin mu zo mu yaki wannan wanda ya zagi annabi da aka zo wajen shehin aka ce to shehu ga abin da yake faruwa ku zo ku taimaka sai ya ce ai kuma an zagi shehu tijjani ba ku ce komai ba lokacin da aka zagi shehu tijjani ku me kuka yi to ka kalli wannan fahimtar kaddara shehu tijjani waliyin Allah ne jikan manzo Allah ne kaza da kaza da kaza yanzu har ya kai a hada shi da annabi in an zagi annabi a ce an zagi shehu tijjani da haka ba za ka rama ba shehu tijjani na mukhtalafun fihi ba duk wani shehun dariƙa ba ba sai shehu tijjani ba duk wani shehun dariƙa mukhtalafun fihi an yi sabani a sa kuma ba mu yan izala ne muka yi sabanin ba ijunan su ne suka yi sabani yanzu shehun tijjaniya dan tijjaniya yadda yake ganin girman shehu tijjani baya ganin girman sida abdul qadir balma baya zikirin sida abdul qadir shine shehu balma shi shehu tijjani ne da ka'idar dariƙar tijjaniya yace in ya karbi nasa kai ya karbi na wani shi kaga akwai sabani a ciki shehun shazaliya baya tijjaniya ko ba haka ba shehun na kashe bandiya baya arusiya baya akbariya baya kalwatiya kowace da shehun ta daban to kaga wannan an yi sabani a kansa mukhtalafun fihi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa muttafaqun alaihi ne yanzu ka tafi wajen mukhtalafun fihi ka bar muttafaqun alaihi ina tunani a cikin wannan ina tunani a cikin wannan da da yawan mutane San girma da wani abin duniya da suke samu yakan hana su bin gaskiya wannan zahirar wannan matsalar akwai ta a cikin ɗan adam sai kai ƙoƙari kai ka roki Allah ya tsare ka da ita kada neman wani girma ya sa ka nisanci gaskiya kada neman wani abin duniya ya raba ka da san gaskiya ko bin gaskiya kuma waɗanda suke yi sai ka tausaya musu ka roƙa musu Allah ya gadar da su suna da rabon ganewa amma wallahi da yawan su ba wai gaskiya ce ba su sani ba abinda suke tunani ne in suka buga gaskiya za su rasa abinda suke samu wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattafu min ardina ce in muka bi shiriyar da ka zo da ita Muhammad ba wai shakka muke akan ba shiriya bace amma nutakhattafu min ardina za a kwace mana kasar mu in mu ne sarakuna za mu zama ba mu ne sarakuna ba in mu ne masu faɗa aji za mu dawo ba ma faɗa aji za a yi mana tawaye ne Allah ya ce kad na'lamu innahum la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibuna ba su yi sosai karya kake ba sun san gaskiyarka walakin adh na bi lahi ya ji hadu da dai ibnu kasir yake cewa thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida kalla إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ubangiji ya ce kalla ai la'uzi uziduhu ala zalika ba zai yiwu ba ba zan ƙara masa ba akan abin da yake a kai. saboda ƙa'idar Allah in yi maka ni'ima ka gode maka shine yake ƙari to tunda an yi masa ni'ima ya ƙi ya godiya magana ƙari babu ita wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid da aka bazan masa ƙari ba in ji Allah to wannan ma al'ibaratu bi umumin labzi la bi khususi sabab sakon bai taƙaita a kansa ba ya shafi kowa duk wanda Allah ya masa ni'ima ya gode to albishirinsa ƙari zai biyo baya amma duk wanda Allah ya masa ni'ima ya ƙi gode to ba za a ƙara masa ba an gane ko wannan ƙa'ida ce gamammiya a wajen Allah subhanahu wataala to tunda shi ya saba wannan ƙa'ida kaga batun ai masa ƙari bai taso ba da kalmar kalla bi ma'ana la uziduhu ala zalika li'annahu azhara kufrahu wa adama shukrihi ubangiji yace bazan masa ƙari ba bisa ga haka saboda ya fito da kafircinsa a fili da kuma kin godiyarsa innahu kana liayatina anidan lallai shi ya kasance mai taurarewa ga ayoyinmu ayoyi anan ana nufin alqur'ani kalmar anid ala wazni fa'il amma bi ma'ana mufa'il ai mu'anid an gane ko anid sifa ce amma mu'anid ismul fa'il ne da haka anan a madadin ismul fa'il ne sai aka kawo sifa wacce ta dullu ala luzum shi ya kasance ko da yaushe mai gaddama ne da ayoyin Allah mai taurin kai ne ga ayoyin Allah an gane ko ubangiji ya ce sa'urhiquhu sa'udan da sannu zan tirsasa masa sa'udan wahalhalun rayuwa an gane ko shine wala in kafartum inna azabi la da sannu zan tirsasa masa wahalhalun rayuwa ai sa ukallifuhu sa'udan ai mashaqqatan min al'azabi tazdadu fi kulli yawmin su'ubatan zan ƙara masa kunci na nau'ukan azaba idan da yana zaune lafiya in tayar masa da hankali idan da ƴaƴan su ne masa biyayya yanzu su bijire masa idan da kansu a haɗe yanzu in tarwatsa su idan da ana cikin yalwar rayuwa yanzu kuma in kwace arzikin in bar ƴaƴan amma babu abin da za a ci to Allah ba inda bai iya ba in yi maka kaki ka bi to shi kuma ya san hanyoyin da zai biye maganin ka waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da sa'urhiquhu sa'udan kalmar sa'udu suka ce wani dutse ne mai wahala hawa a cikin wutar jahannama domin ita wutar jahannama gidan kurkuku ne a cikinta kuma akwai nau'uka na azaba bayan kunar wuta da ake sha akwai ruwa tafassashe wanda a cikin wutar shi ma bangaren sa daban wa in yastaghifu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh akwai abinci na kaya wanda shi ma nau'i ne na azaba in dan wuta ya ji yunwa sai a matsa masa a ce ya ci wannan wala ta'amun illa min dislin la ya'kuluhu illa al-khati'un an gane ko to da ire-iren waɗannan to haka nan akwai wani katotan dutse mulmulalle mai wahala hawa babu matattakala kuma babu tsanin hawa cikin azabar da ake wa dan wuta bayan ya sha kuna ya sha kuna wani lokacin sai a tasoke ya sa a kawo shi gindin wannan dutsen a ce hau kuma an san ba zai iya hawa ba kuma ana dukansa da guduma irin ta wuta walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha aw taqira aw ayar kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha to da ubangiji madaukakin sarki yana nau'anta wa yan wuta azaba a cikin wutar da haka kalmar sa'ud wasu malamai suka ce wani dutse ne mai wahala hawa a cikin wutar jahannama za a tirsasa masa ya rinka hawansa kuma ba zai iya ba da haka wannan ma azaba ce mai zaman kanta shine mala yace aujabalan minnari Minnari" ko kuma sa'ud din wani dutse ne na wuta yus'adu fihi za a ke hawa kansa a cikin wuta thumma yuhu eh, yas'adu fihi thumma yahwi abadan za a tirsasa masa ya rinka hawa din in ya hau kuma a ce fado haka za a yi masa azaba hau fado hau fado an gane ko da daka Allah madaukakin sarki ce sa'urhiquhu sa'udan al-imam ibn kathir yake cewa kalmar sa'urhiquhu sa'udan sakhratun fi jahannama wani dutse ne a cikin wutar jahannama ruwaya daga katada daga abdullahi dan abbas yace yushabu alaiha al-kafiru ala wajhihi ana jan kafuri akan dutsen akan fuskarsa yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa sakar to akan wannan dutsen na Sa'ud ake jan fuskokin ana dade ta ana koke ta wa qala suddi suddi yace sa'udan sakratun malsa'a fi jahannama yukallafu ayyas adaha!" dutse ne mulmulalle shafaffe a cikin wutar jahannama wanda bai da matattakala bai da makama za a ke tirsasa masa a cikin wutar jahannama a ce sai ya hau imamu mujahid ya ce saurihiquhu sa'udan sa'udan ya ce ai mashaqqatan min azabi. imamu Katada ya ce azaban la rahata fihi azaba ce dai wacce babu hutu a cikin ta Allah ya tsare mu to kila wani ya ce me ya ja masa haka ku lura da kyau duk lokacin da qur'ani ya faɗi wata azaba sai ya faɗi abin da ya jawo ta kamar yadda duk lokacin da Qur'ani ya faɗi rahama sai ya faɗi abin da ya jawo ta domin so ake yi in azaba ce kai ma ka guje mata shi wancan ya riga ya faɗa ciki to yanzu kai mai sauraro me amfanin jin labarin dan kai ka guju kar ka faɗi kar ka faɗa ciki to yaya za a yi kuma ka iya gujewa baka faɗa ba sai an gaya maka abin da yake jawo a shiga cikin ta me yake jawo a shiga sa'ud sa'urhiquhu sa'udan to shine bayani zai zo ubangiji ya ce innahu fakkara wa qaddara saboda shi yayi tunani kuma yayi lissafi irin nasa na ɗan adam da hankali irin nasa na kafirci malai yace fakkara fi ma ƙulu fil ya yayi tunani game da wani irin suka zai wa ƙur'ani, wani irin yarfa zai wa ƙur'ani, wani irin ɓace zai wa alqur'ani allazi sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ji qur'ani daga bakin manzo abin ya kayatar da shi ya burge shi to amma kuma baya so saboda shi kafiri ne to kaga sai ya samu wani abin da zai soki abin dan ya aibata shi kuma dan ya hana mabiyansa su bi wanda wannan ma yana daga cikin ɗabi'u na shugabannin bata in ya gane gaskiya kuma shi bai shiri zuwa gare ta ba to sai ya san wata bakar magana ko wani kage ko shari da zai wa gaskiyar dan shi ya samu hujja a zuciyarsa ta shedan wacce za ta rinka rarrashin sa domin ita zuciyar eh, eh, gaskiyar kullun za ta rinka tsikarin sa a zuciyarsa to amma da me zai rinka rarrashin zuciyarsa in ta tsikare shi tace ga gaskiya baka bu ba to sai ya kirkiro wannan to sannan kuma dan ya samu abin da zai wawantar da hankulan mabiya su mabiya ba su da dogon tunani duk abin da aka dora su akai akai suke tafiya musamman waɗanda suke biyayya kurman biyayya biyayya a makance biyayyar da babu ilimi babu hujja babu dalili kawai ɗan ƙala shehu ne shehu ya ce an gane ko to shine Allah ya ce wa islam ya ta dubihi fa sayquluna hadha ifkun qadim in dai da ban ba su shiri zuwa ga qur'ani ba to sai sun soke shi sai ce wannan ai tatsuniya ce da daddiya ai wannan asatirul awwalina ne in huwa illa sihrun yusar in huwa illa qaulul bashar da sauransu to shine shi ma sai yi tunani a nasa tunanin to ni da wace kalma ya kamata in soki wannan qur'ani wa qaddara sannan ya shirya abin da zai fada fi nafsihi a cikin zuciyarsa zalika game da haka ubangiji ya ce fa kutila sai muka tsine masa ai lu'ina wa udhiba aka tsine mar kuma aka yi masa tanadin narkon azaba kaifa qaddara ta yaya irin wannan mummunan tunani gurbataccen tunani ala ayi halin kana taqdiruhu ko ma ta yaya ne ya samu wannan natija ba natija ce mai kyau ba domin duk tunanin da zai bayi zuwa ga kazagi Allah duk tunanin da zai bayi zuwa ga kai fada da gaskiya duk tunanin da zai bayi zuwa ga kai adawa da sakon da manzo Allah ya zo da shi Allah wadaran wannan tunani da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce mun tsine masa ta yadda ya irin wannan bara gurbin tunani thumma qutila sannan aka sake tsine masa kaifa qaddara ta yaya yi irin wannan tunani thumma nazara to sannan ya bude ido yayi duba thumma abasa wa basara thumma sannan abasa ya turbine fuska wa basara sannan kuma ya buɗe ido yayi duba duba na tsanaki amma dan yin shari ba dan hakaito alheri ba ba kuma dan aikata wani abu wanda yake mai kyakkyawan sakamako ba sai Allah ya ce ni يسخر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة أشر الإمام ابن كثير يقول في القرآن هنا سئل عن القرآن ya faɗa game da ƙur'ani lokacin da aka yi masa tambaya game da ƙur'anin fafakkara ya yayi tunani ma za yaktaliqu min al abinda zai ƙirƙiro ya faɗa na magana wa qaddara ay tarawwa sannan ya dan yi jinkiri kafin ya faɗa fa qutila kaifa qaddara sannan aka tsine masa ta yadda yayi irin wannan shiri da wannan jinkiri thumma qutila kaifa qaddara ay du'aun alaihi wannan sun makutila kai fa kaddara din ita addu'a ce a gare shi ma'ana Allah wadaransa Allah ya tsine masa ubangiji subhanahu wataala yake masa wannan fata to sannan kuma ya sunnanta ko ya shar'anta dukkan wanda ya karanta Qur'ani in yazo nan idan ya faɗi wannan zai zama tsinuwa ga shi wancan wanda ake nufi thumma nazara ay adan nazarata wat tarawi ya sake duba ya sake yin tsanaki thumma abasa ay qabada baina ainihi sannan ya turbine fuska ya hada giran sama da ta kasa wa qataba wa basara aika laha sannan kuma ya turbine fuska kuma adbara sannan ya ja da baya wastakbara ya girman kai ai sarafa anil haqqi ya juya wa gaskiya baya wa raja ya tafi da baya da baya ma'ana ya karbar dai gaskiyar mustakbiran yana mai girman kai girman kai anilin qiyadi lil qur'ani gabaran mika wuya ga Alƙur'ani. qur'ani ya ce ina hadha illa sihrun yusar ba komai bane wannan qur'ani face sihirun dabo ne tsafi ne yi usar da ake hikaito shi ake rawaito shi anis sihiri ko anis saharati daga matsafa ai hadha sihirun yanquluhu muhammadun an ghairihi abinda yake nufi wannan tsafi ne da wal iyazu wai annabi muhammadu yake karbowa daga wajen wasunsa na matsafan da suka gabace shi mimman kana qablahu ko mimman qablahu waɗanda suka gabace shi wai hakihi anhum kuma yake hakaito shi daga gare su ibnu kasir yace wali hadha qala saboda haka ne sai Allah yace shi yace in hadha illa qaulul bashari wannan maganan mutun ce ma'ana qur'ani ai laisa bi kalamillahi ba maganan Allah bace Ibn kasir yace wa hadha al wannan wanda ake nufi a cikin wannan siyakin ayoyi fi hadha siyaki a wannan jerin jerin gwano na ayoyi huwa al-walid ibn shine alwalidi dan mughira al ahadu ru'asa'i quraish la'anahu Allah daya daga cikin shugabannin quraishawa Allah ya tsine masa yace wa kana min khabarihi abinda ya faru na labarin sa shine fi hadha dangane da haka ma rawahu al-awfi an ibn abbas abinda imam al-awfi ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda Kala ibn abbas yace dakhala al-walid ibn al-mughira ala abi bakr ibn abi quhafa walid dan mugira ne wata rana yaje wajen sayyidina abubakar dan abu quhafata fasalahu anil qur'ani ya tambayi sayyidina abubakar game da alqur'ani falamma akhbarahu bayan an sayyidina abubakar ya masa cikakken bayani gamsashe game da qur'ani kharaja ala quraishin sai shi kuma ya dawo wajen quraishawa fa qala yace ya ajaban ya ku abin mamaki lima yaqulu ibnu abi kabshata mamakin abin da dan gidan abu kabshata yake faɗa mana qur'ani ya fara masa tasiri kamar zai musulunta ibn abi kafshata suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu kafshata din shine al haris ibn abdul uzza al haris ibn abdul uzza shine mijin nana halimatu sa'diya wacce ta raini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi mijin nata al haris ibn abdul uzza ane masa alkunya a ce da shi abi kafsha to shi kuma kaga tunda matarsa ta shayar da annabi yanzu ya zama baba ga manzo Allah ta fuskar me shayarwa to larabawa sau da dama sukan ce da annabi dan gidan abi kafshata ma'ana sukan jingina shi ga mijin babarsa ta shayarwa ita ce halimatu sa'adiya shine abin da zo cikin hadisin abu sufyan hadisin hirakal lokacin da abu sufyani ya fito daga fadar hirakal shi da wanda suke tare da shi bayan hirakal ya tattauna da su ya musu tambayoyi game da annabi shine sai Abu Sufyan yake cewa da wanda suke tare da shi laqad amira amru ibn abi kafshata yace kai lalle al'amarin dan gidan Abu kafshata ya girmama yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakafuhu maliku banil asfar yanzu har sarkin jajaye yana tsoronsa yana nufin hirakal domin hirakal a wannan lokaci bayan sun yi doguwar tattaunawa da abu sufiyani ya ce masa in abin da kuka gaya mun game da wannan mutumin haka ne to kar ku bata wa kanku lokaci wajen ja da shi sai ya mamaye ku ni ma kaina sai ya mamayi wannan kujerar da nake kai to shine Abu Sufyan ya fito yake fadar wannan kalma laqad amira amru bun abi kafshata lalle al'amarin dan gidan Abu Kafshata ya girmama mu can muna ganin zamu iya maganin sa zamu iya dakatar da shi a karkashin a kankanin lokaci amma ga manya ma tsoron sa suke yi kamar a ce kana nan ustazo a masallacin Imam Ahmad amma a White House na America a kaza a kaza manya manyan kasashe ana magana ka kaga ai abin zai bada mamaki ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka da Madina a lokacin musulunci bai wuce Makka da Madina ba amma manyan daulolin duniya suna shayin sa labarin su ya je masa eh, labarin sa ya je musu irin Farisa irin Rome irin eh, eh, abin nan Masar da sauransu wannan manya-manyan kasashen wanda su ne super powers a wancan lokaci to da dai shi Walid ibn al-Mughira bayan ya yi wa sayyidina abubakar tambaya game da qur'ani abubakar ya bashi amsa gamsasshiya sai abin ya ɗan fara kama zuciyarsa da ya fito majalisar quraishawa kafirai sai yake ba da labari ce kai lallai akwai abin ban mamaki cikin abin da ɗan gidan Abu Kafshata yake karantarwa shine qur'ani fa wallahi ma huwa bi shi'rin na rantse muku da Allah wannan magana tasa ba waka bace wala bi sihirin kuma ba sihiri bane wala bi hadhim min aljununi kuma ba sumbatun hauka bane wa inna qawlahu la min kalamillahi wannan magana tasa wallahi magana Allah ce falamma sami'a bidhalika nafaru min quraish to yayin da quraishawa suka fara jin irin wannan maganganun sun fara fitowa daga bakin Walid ibn al-Mughira sun san zai yi musulunta an gane ko to abin sai ya fara ba su tsoro domin idan ya musulunta to kuma kafirci ya kare domin ire-iren waɗannan in suka musulunta to duk abin da suke a kai na bata sun karya shi kuma musulunci zai samu ƙarfi da musuluntarsu to da ka itamaru sai suka shirya masa makirci Wakalu suka ce da shi wallahi la in saba walidu suke faɗa junansu in walidu ya karkata ya bar addinin gargajiya ya shiga addinin muhammadu na musulunci la tasbuwa quraishun duk ƙurayshawa ma za su koma kalmar sabi'a su a wajen su shine karkacewa wai a wajen su idan ka musulunta sai a ce ka karkace da haka su a wajen addinin su shine miƙaƙe musulunci kuma shine karkata to daga nan ne suke cewa annabi da sahabbai sabi'awa alladhina saba'u bi ma'ana malu an dariqi qaumihim an gane ko daga saba'a yasbu'u ne bi ma'ana mala yamilu to falamma sami'a bidhalika abu jahal yayin da abu jahal ya samu wannan labari na abin da walidu yake shirin yi ibn hisham abu jahal dan hisham kala sai ce ana wallahi ukfikum sha'anahu ni na rantse muku da Allah zan muku maganin sa ku banni da shi shi abu jahal shi ma babba ne a quraishawa da haka shi yana iya tunkarar Walidu dan mugira ya gaya masa maganganu saboda shi ma babba ne kamar sa sai ce to ku kyale ni na san makircin da zan masa bari ku ji makircin da zai shirya masa fandalaka hatta da kala alaihi baitahu Abu Jahal ya taho har sai da yazo gidan Walid dan Mugira ya shigo fa kala lil Walid sai ce da Walid dan Mugira alam tara ila qaumika baka ji abin da mutane suke faɗa a gari bane game da kai kad jama'u laka sadaqa wai gashi can sun tara ma sadaka <laughs> ka wani makirci wai gashi can sun tara ma sadaka fa kala sai ya ce alastu aktharuhum malan wa waladan ban fi su kuɗi ba yanzu ni kamar ni ace kaga mai kuɗi kace ka bashi sadaka kaga mulakanta shi da haka yazo masa ta wannan sigar yace to ga mutane jan can dai sun tara maka kuɗi sadaka to shi kuma sai yace ce me sadakan me ni ban fi kowa kuɗi ba ban fi kowa yawan 'ya'ya ba faƙala lahu abu jahal sai abu jahal ya ce ya na ai suna labari ne annaka wai kai inna ma tadkhulu kulu alabni abi quhafa wai kana zuwa gidan abubakar ne shine ibn abi kuhafa mahaifin sayyidina abubakar alkunyarsa shine abu kuhafa amma sunansa shine Usman, an gane ko shi kuma abubakar sunansa na gaskiya shine abdullahi da haka sunan abubakar na gaskiya abdullahi ibn Usman. to amma shi ma abubakar din alkunyarsa ta boye sunansa a madadin abdullahi sai a ce da shi abubakar mahaifin shi ma alkunyarsa ta boye sunansa a madadin Usman sai a ce abu kuhafa to da haka Abu Jahal ya ce mutane suna labari ne a gari wai cewa abin da yasa kake zuwa gidan dan Abi Quhafa Abubakar kenan litusiba min da'amihi dan kwaɗayin abincinsa ne yake kai ka to Abubakar attajiri ne ana yin abinci baki suna zuwa abokai ana ci to sai suka ce ai wannan zuwan da kake raraka ce take kai ka zuwa kake dan ka ci abinci kaga sun ɗauko hanyar su raba su saboda shi zai fusata yace to na daina zuwa domin mawadaci in ya zo gidan dan uwansa mawadaci ya ci abinci karamci ne zumunci ne ba talauci ne ba bukata ba ce ba kamar talaka ne ya je gidan mawadaci ba to daka shi in talaka ne yake zuwa gidan mai kuɗi cin abinci duk gorin da za ka yi masa ba zai daina zuwa ba saboda bukata ce a ba shi ko wancan karamci ne hira za a yi in an zo ana dan hiran nan a dan zo da soye a ci daka wannan soyayyen shi ma ba bakon abu bane akwai a gidansa da haka yanzu da an masa karamin wulakanci ba zai sake zuwa ba saboda shi ma yana da shi to da haka yace to mutane dai sun ce an gano ka abin da yake kai ka gidan Abubakar kwalan da makulashe ne kwadayi ne fa qala al-walid sai walid yace ta haddasa bihi ashirati da gaske ne mutane na suna faɗa wannan magana mana yana so ya tabbatar sai ce fala wallahi la aqrubu ibnu abi quhafata ya ce to in haka ne na rantse maka da Allah daga yau ba ni ba Abubakar ba zan sake zuwa gidansa ba to mun su abin da suke so kenan su raba tsakanin Abubakar saboda inda shi saboda in dai zai je wajen Abubakar to maganganun alheri yau da gobe hasken imani sai ya shiga zuciyarsa to da haka da sun raba su to wannan communication gap din in an samu shi shikenan magana ta kare to abinda wannan yake nuna maka zama da mutanen alkhairi yana sa alkhairi ya shige ka ko ka sani ko baka sani ba sannan idan ana so a shigan maka da sharri farko a raba ka da mutanen alkhairi da ka rabu da mutanen alkhairi to kofar sharri ta samu damar shiga jikinka da haka dukkanin mutumin da yake son alkhairi gare shi ko ga wani nasa zai zama abokin mutanen kirki musahabatul akhyar idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda min ar-radi kamar yadda mai zuhudi ya faɗa in kana cikin mutanen kwarai ko kana cikin mutane to ka abokanci mutanen kirki domin kirkin su sai na so ya shiga jikinka baka sani ba amma kar ka abokanci mutanen banza sai ka wayi gari ka zama tantirin mutumin banza baka sani ba saboda inna daba'a yusra'u yusra'u min ad-daba'i ita ɗabi'a tana shiga jikin mutum ba tare da ya sani ba shi yasa manzo Allah ya bamu misali na abokin zama na gari da kuma abokin zama ɓata gari abokin zama na gari zama da shi kamar zama da mai turare ne ko dai ka siya ko ya baka kyauta ko kuma ko baka siya ba ko bai baka kyauta ba ka ji kanshi mai daɗi dan dai ba a isa a hana ka jin kanshin ba to kaga dai ba a asara kenan a cikin me zama da mutanen kirki amma mutumin banza zama da shi kamar zama da mai zuga zigi ne ko dai wuta ta taso ta sauka a tufafin ka ta kona ka kaga asara ce ko kuma ka tashi kana kaurin hayaki kaga asara ce ko ka tashi ka bata rigarka kaga asara ce ma'ana dai duk babu riba shi yasa manzo Allah wani hadisi yace la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi kar ka yi abokantaka sai da mutanen kwarai kar ka bari wani ya ci abincinka sai mutumin kirki saboda riba ce mutumin kirki ya ci abincin ka to abincin ya narke a jikin sa ya samu energy zai je aikin kirki lada bi zaka samu ladan ya ci ya koshi ya fita daga yunwa ladan wannan karsashin da ya samu kuma ya je abin alheri to wannan dai da ire-irensa da haka sai suka yi kokari suka shiga tsakani suka raba ya yace walabna abi kabshata kai daga yau ma shi kansa dan abu kabshatan ba zan sake zuwa wajensa ba domin yana zuwa wajen annabi yana zuwa wajen abubakar yana zuwa wajen umar kuma shi a lokacin ba musulmi bane ba amma dattijo ne amma ka mai fada a jini mai kuɗi ne yana da 'ya'ya kuɗinsa ya gadan masa da alfarma 'ya'yansa sun gadan masa da tsaro domin yana daga cikin alfalun yawan 'ya'ya ka wuce wargi kowa tsoro yake taba ka domin bataliyar ka ta sauka a kansa shi mai yawan 'ya'ya, in an taba shi ba sai ya je wajen 'yan sanda ba yana da nasa a gida baya buƙatar 'yan ƙato da gora a unguwa duk gidansa kowa ɗan ƙato da gora ne ko da wasa baka isa ka shiga gidansa ba to wannan yana daga cikin hanyoyin da iyayenmu da kakanninmu suka samu wa da kansu tsaro a da a da gida ɗaya sai ka samu akwai 'ya'ya ashirin talatin maza duka kuma duk an musu aure kuma a gidan suke kuma kowa da koda babu wata kokara yana da fatanya zuwa gona shi yasa su a da sai su bacci ba su rufe kofar gidansu mun rayu a ƙauyukan da irin waɗannan gidajen ko ina kofa ce ka shiga ta wannan kofar kai doguwar tafiya ka fice ta can amma barawa baya shiga ya shiga man da ya shiga daga kofar farko aka yi masa ihu kan ya je ta ƙarshe an rufa shi an tara shi matan gidan kaɗai in mazan suka ce mu ba sai mun fito ba ku ku fita wallahi sun gama amma yanzu muna ganin kamar wayewa ce kai kadai daga kai sai matarka sai ƴaƴanka biyu namiji da mace sai kare sai doguwar ta katanga kuma doguwar katanga kai take wa kalubale shi barawa ba ta masa kalubale shi haura ta zai yi amma kai ne matsala in wuta ta fara ci a gidan kai ba za ka iya haura katanga ba amma duk muna ganin tsaro muke samawa kanmu ci gaba ne irin na mai haƙa rijiya da a ce rayuwar mu za ta koma irin ta da duk wasu abubuwan da suke faruwa a yau da an daina su da an daina su to da haka dai shi Walidu ibn al mugira yana takama da yawan ƴaƴansa yana takama da dukiyarsa da haka yana ganin babu wani abu da zai shiga masa gaba yace wa ma qawluhu illa sihrun yu'thar to anan ne sai ya baramɓara mazzance sai ya ce kai maganan ma da Muhammadin yake faɗa ai sihiri ne kawai da yake hakaitowa daga mutanen baya tsafi ne dabo ne kaga da ya faɗi alheri yanzu kuma ya juya ya koma me sharri sakamakon me sakamakon zuga da mummunan aboki mummunan aboki ya canja masa tunani a kankanin lokaci ya masa makirci to shine sai ya faɗi wannan kalma ibn kasir ya ce fa anzalallahu ala rasulihi zarni wa man khalaqtu wahida wannan shine sanadiyar da Allah madaukin sarki ya saukar da waɗannan rubdugun ayoyi dan ya mayar masa da martani ذرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا هر إزوانا وبنجي مدعو كتن سركيتي كلا إنه كان لآياتنا أنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سير يسر إن هذا إلا قول البشر kuma yace wannan ba komai bane face magana ce ta albasharu mutum an gane ko shine Allah yace walaqad na'lamu innahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar sai Allah yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin yace ba komai bane qur'ani ai magana ce ta wani mutum albashar anan an sa masa alif da lam suna nufin wani mutum a makka akwai wani mutum da suka jefi annabi da cewa shi yake koyawa annabi qur'ani to kuma sai aka yi rashin sa'a shi kuma mutumin ba ba balarabin asali bane shi kuma qur'ani larabcin asali ne pure arabic ne garanti gangariya grama to ta yaya za a yi baubawa ya koyar da me ya koyar da yaren asali yanzu kamar a ce ne inyamuri zai koyar da kai hausa a wannan abin zai ba da mamaki ko a ce kai bahaushe ne ga karin magana ga komai amma sai a ce da kai nyamuri ne koyar da wani cinedu ne a cikin sabon gari wani izan wata ne a cikin sabon gari kaga wannan ga mai hankali ya san karya ne abin tambaya shi ya aka nyamuri har ya iya wannan hausa har zai koyar da wani kuma ya zo ya gawurta faqidu shay'i la yu'tihi wanda bai da abu ba a iya ba da shi to wannan ba komai bane rikicewar su ne wajen sai sun soki gaskiya sai suka koma soki burutsu idan kiyayya ta rufe wa mutum ido to in zai yi sukan ma sai kaga yayi yabo bai sani ba domin lokacin da suke so su soki annabi ba su san kuma a lokaci guda yabansa suke yi ba in kun ce wani ne ya koya masa kuma sai aka bincika aka ga wannan wani ƙarya ne yanzu yabo ne ko suka yabo ne ma'ana kun daɗa tabbatar da abin da ya faɗa na cewa magana fa ba ta mutum ba ce ta Allah ce an gane ko malai ce kama kalu inna ma yu'allimuhu basharun kamar yadda suka faɗa a wata ayar cewa ai mutum ne yake koyar da shi aw yaquluna munasiban lil hali ko kuma su faɗi wani abin da ya dace da haka to shine sai Allah ce sa uslihi sa uslihi ni da shi zan shigar da shi wutar sakara ai udkhiluhu zan shigar da shi kalmar sakar suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama jahannama tana da sunaye da yawa jahannama sunanta ce lazza sunanta ne hudama sunanta ne kuma kowane suna akwai ma'anarsa kuma ma'anar tana tattare da ita to anan kalmar sakara zamu mu ji meye ma'anarta wani aiki ne daga cikin ayyukan da wutar jahannama take wa mutum in an sa a cikinta shi aikin shine sakara din an gane ko shine Allah ya ce sa uslihi saqar sai ya ce wa ma adraka ma saqar waye sanar da kai me ake nufi da saqara malai ce ta'zimul lishaniha wannan tambaya ce dan kambabawa to sai Allah ya ce la tubqi wa la tadhar abinda ake nufi da saqara wacce ba ta ragewa kuma ba ta bari mu lura da kyau akwai bambancin wutar duniya da wutar lahira ko da ta wannan fuska duk yadda aka yi gobara a duniya komin karfin wutar sai ka je ka tarar wani waje bata ci ba ta tsallake sai ka tarar wani kuma ta fara ci ta rage to ita wutar lahira bata haka bata ci ta tsallake kuma in ta fara ci bata bari duk abin da ta fara ci sai ta cinye shi duka kuma in ta ɗauko ci tun daga farko sai ta kai har ƙarshe ba tsallaka shine ma'anar sakara an gane ko to kama kamar laza Allah ce kalla innaha laza wa ma adraka kalla innaha laza nazza'atan lishawa ita wutar jahannama na daga cikin ayyukanta ko sunayenta laza to me laza sai Allah yake lishawa mai cire sha'awa appetite da ake faɗa ko yanzu akwai duk ɗan adam Allah ya masa sha'awa da sha'awan ne kake ganin abinci ya burge ka ka ci idan aka cire wannan sha'awar kana ganin abincin ba zai burge ka ba ba za ka ci ba shine wani lokaci idan mutum bai da lafiya sai ya ce maka bai da sha'awa ga abincin ai masa komai mai daɗi amma ba zai iya ci ba saboda an cire sha'awar appetite kamar yadda suke faɗa a yaren likitanci to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce yana daga cikin ayyukan wutar jahannama akwai wajen da kawai akwai aikin da take yi na cire sha'awar dan adam ta cire maka sha'awar abinci ta cire maka dukkan wani sha'awa na wani abu mai daɗi ta barka haka to ko da wannan aka baka ya isa azaba ballantana bayan wannan kuma akwai wata azabar to haka nan akwai hudama kalla la yumbazanna fil hudama wa ma adraka mal hudama sai Allah yace narul lahil muqada allati tattali'u alal afida ita kuma hudama suna ne na wutar jahannama amma ita kuma wani aiki take aka kira ta da suna hudama saboda ita aikin cin zuciya take da an jefa ka kawai ita wannan hudama aiki na hudama shine ta nufi zuciyarka ta je ta kona zuciyar ita ba ruwanta da ta ci kai ko ta ci kafa ko ta ci eh, cinya a'a zuciya kawai Allah ya saita ta cewa je kike kono nan wajen to duk inda kaji an ce ana konarsa a jikin dan adam ma'ana wajen sensitive area ne waje ne mai tasiri taba shi a jikin ka yana da tasiri yo ko a duniya ai mun sani zuciya ai ba wasa bace ba ciwon zuciya yana daga cikin mafi hadarin ciwuka cikin ciwukan da idan mutum ya kamu da shi to sai dai abu a hankali ba a ce ba a warkewa ba amma duk lokacin da ya mutu kuma ba abin mamaki ba ne ciwo ne ko bai kwantar da kai ba amma a kowane lokaci cikin ƙasa da sakan sai ka iya barin duniya shine sai ka ji an ce mutum ya faɗi ya mutu da an je sai a ce zuciya ce heart attack ne saboda haɗarin zuciya to da haka zuciya ko a lahira in za a yi wa mutum azaba akan yi tagitin ɗinta saboda an san tasirinta a jikin ɗan adam da kuma haɗarinta ga duk wanda tasa ta samu matsala Allah ya tsare mu to da dai Allah ya ce wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tabar mala ya ce ai la tubqi shay'an min laham wala asab illa ahlakathu ba ta barin komai na nama ko jijiyoyi sai ta halakar thumma ya'udu kama kana sannan a sake maka sabuwar halitta ita kuma ta sake ci Innan ladhina kafaru bi na sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab ma'ana duk lokacin da ta kona jikin naka bayan bata bar maka komai ba bayan bata tsallake komai ba to kuma take za a sake kera ka kuma ta sake ci a kera ta sake ci a kera ta sake ci babu ragewa la tubqi wa an gane ko to shine ma'anar la tubqi wa la tadhar sannan ubangiji ya ce lawahatul lil bashar mai koke mutum ko sude shi ta mai da shi kamar allo lafazin lawaha ay allati tusawwi tusayyiru allazi tahriquhu lawhi wacce take mai da abin da take konawa ya koma kamar allo ta sude shi ta goge shi ta feƙe shi shine ma'anar lawahatul lil bashar za ta mai da ɗan adam kamar allo kiban nan taka ta zabge ta ta sirirantar da kai ta mai da kai silinda wannan shine ma'anar lawahatul lil bashar mala yace muhriqatul li zahiril jildi mai kona fata ta waje an gane ko alaiha tis'ata ashar to sannan kuma a tattare da ita akwai mala'iku guda tara ai goma sha tara haka ne ka karanta alaiha tis'ata ashar mala'iku guda goma sha tara ne suke kula da ita mala ce malikan na mala'iku malakan na mala'iku hum khazanatuha sune masu tsaranta wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ubangiji yace bamu sanya masu tsaron wuta ba kadai sai mala'iku yan adam ba sa tsaron wuta aljanu ba sa tsaron wuta kadai masu tsaron wuta mala'iku ne wanda mala'ikun nan Allah ya faɗe su alaiha mala'ikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yamurun mala'ika ɗaya kaɗai zai iya tsaron wutar jahannama duk abin da ke cikin ta saboda girman sa da ikon da Allah ya bashi amma dan Allah ya ƙara azaba ga 'yan wuta ya ninninka sai da ya sa mala'iku guda goma sha tara tare da ɗaya fa zai iya kamar mutum ne dan sanda ɗaya zai iya kamo shi amma sai a turo motar yan sanda me hikimar dan a wahal da shi domin idan an zo in kowa zai mare ka kaga in ɗaya ne ya zo mari ɗaya zaka sha amma yanzu da suka zo ɗin nan kowa sai ya kai duka to kaga so ake ka a jikin ka ji a jikinka kowa ya taka ka da takalmi ka ji a jikinka kowa ya fuzge ka ka ji a jikinka to da ka ƙara adadin na daga cikin hikimar shine dan a ƙara azabar na ɗaya kenan na biyu dan shi kansa sanya adadin ma wata jarabawa ce Allah yake so ya yi ta tun a nan duniya kamar yadda ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ba mu sanya yawan su ba sai dan mu dada jarraba kafirai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa mala'ika ɗaya kadai yana iya ɗaukar duniya da fikafikinsa sa ya kife ta to amma in haka ne ya za a yi kuma a ce mala'ika 19 ne zai tsaran su a wuta to sai suka dawo suna ce a ah, to Muhammadu kai da kace mala'ika ɗaya zai yi kaza to me nasa sha tara me amfanin sha tara to amfani na farko dan a ƙara musu azaba amsa kenan amfani na biyu dan su ƙaryata kuma azabar ta daɗa tabbata an gane ko za mu ji abin da ɗaya daga cikinsu yake faɗa na tsaurin kai da taurin kai da rashin mutunci ya ce wa mutanensa lokacin da ayat ta sauka yace to Muhammadu ya ce mala'ikun da su za su tsare mu a wutarsa in an samu guda sha tara ne sai ce to kakku damu ni zan ji muku da ɗaya ku kusan yadda za ku yi karo karo ku ji da sha takwas a wani kaulin ma yace ku kyale ni zan ji muku da goma shi yana takama da sadauki ne yace ni zan ji da goma ku raba tara to kaga an gudu ba a tsira ba abinda ake so din daman yayi na kafirci a damkeshin yayi shi Allah madaukakin sarki in yana so ya kama ka tarkon da yake dana ma dan kadan ne yanzu kaga maganar alqibla manzo Allah yana kallon baitul maqdis sai Allah yake dawo ka kalli gabas ma'ana ka kalli ka'aba me laifin in an yi sallah ana kallon kudus din ba Allah ne ya ba ba matsala to me hikimar da yasa ya ce a dawo saboda ya san wasu za su yi taurin kai ba za su dawo ba ya san wasu wannan juyawar da za a yi shine sanadiyar kafirce wasu ko za su ƙara kafirci akan wanda suke akai to shi kuma ya ɗana musu tarko saboda yayi alƙawarin sai ya cika wutar jahannama kar ka ɗauka da aka ce sai an cika wutar jahannama sai ka aikata babban zunubi kamar shan giya kamar shirka Allah ya ce ka yi ka ƙi komin ƙanƙantar abin zai iya ja ka shiga wutar jahannama to shine Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibai ba mu cunja al-qibla ba sai dan mu fito da ilimi a sani a gane suwa za su ba annabi a gane suwa za su kibansa illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibai to da dai Allah madaukakin sarki ya sanya adadin mala'iku masu tsaron wuta ya zama fitina fitina da ma'anar jarrabawa domin alfitina bi ma'ana al iqtibar wal imtihan haka Allah ya ce alaiha a alaiha 19 mala ya ce malakan na mala'ika wahum khazanatuha ko hum khazanatuha wanda kuma su ne masu tsaron ita wutar jahannama din سأل الله يتشمي وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا Ubangiji ya ce wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya masu tsaron wuta ba ai tuha masu dakon jiranta masu kula da dukkan wanda aka sa a cikinta shine ma'anar ashaban na. illa mala'ika face mala'iku ai falai su min albashari su ba yan adam bane wa malakun wahidun mala yace mala'ika ɗaya kadai minhum daga cikinsu su aqwa min duniya kulliha ya fi duk mutanen duniya karfi baki ɗaya, amma tare da haka sai Allah madaukakin sarki ya sanya guda goma sha tara to sannan guda goma sha tara nan fa gilazun shidadun masu tsananin karfi kuma masu kaushin hali wa ma ja'alna iddatahum ba komai yasa muka sanya adadin su ya kai sha taran ba illa fitnatan sai dan jarrabawa dalalan dan batarwa lil ladina kafaru ga kafirai malai ce bi an yaqulu ta yadda za su ce lima kanu tis'ata ashara dan me za su zama goma sha tara ubangiji madaukakin sarki ce liyastayqina alladhina amanu liyastayqina alladhina utul kitab mu mun yi hakan ne dan waɗanda muka ba littafi su daɗa samun yaqini ai alyahudu sune yahudawa su gane sidiqan nabiyyi gaskiyar annabi fi kaunihim tis'ata ashara almuwafiq lima fi kitabihim domin da aka ce mala'ikun da ke tsaron wuta goma sha tara ne a ƙur'ani ai haka ma yake a cikin attaura to da a ce ƙur'ani ya ce goma sha takwas ne yahuda sai su ce to ƙur'ani ƙarya ne domin attaura sha tara ta ce to amma don Allah ya daɗa tabbatar wa da yahudawa cewa ƙur'ani ma daga Allah ne ya so da dama ƙur'ani sai yake faɗa daidai da abin da attaura ta faɗa shine ma'anar liyastayqina alladhina utul kitab an gane ko ibnu kasir yace wa zalika raddan ala mushriki quraish wannan kuma martani ne ga mushrikan quraishawa hina zukira adadul khazana lokacin da aka ambaci adadin masu tsaron wuta fakala abu jahal sai abu jahal ya ce ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa amma yastati'u kullu asharatin minkum liwahidin minhum yanzu duk mutum goma daga cikin ku ba za su iya ji da mala'ika daya ba ji abu jahal ya ce da su fataglibunahum ku rinjaye su ku fi karfin su fa ta'ala da shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika an gane ko ibn kasir ya ce wa qad qila an ce inna abal ashaddi ko ashaddin wani wanda ake wa laqabi da abal ashaddina wasmuhu kildatu ibnu asadin ko ibnu usaidin ibnu khalab sunansa na gaskiya shine kilda ibnu usaid ibnu khalab ƙala ya ce ya ma'ashar quraishin ya ku taron quraishawa ikfuni minhum ithnaini ku ji min da bi daga cikin su wa ana ukfikum minhum 17 ni kuma zan ji muku da sha saboda shi dan dan ne suka ce yana iya fada da katti goma sha bakwai to sai ya dauka katan dan dan goma sha daidai yake da mala'ika duk daya da daya da haka sai ya ce to ku ji min da biyu ni yadda nake ji da kattin dan sha bakwai zan ji muku da sha mala'ikun to irin waɗannan maganganun malaman tafsiri sun yi ta faɗa su irin yadda kafiran ƙurayshawa suka yi ta wauta suna faɗar maganganu na raini da rashin ladabi ga Allah ibnu kasir ce ijaban minhu bi nafsihi ya faɗi haka ne saboda ji da kansa wa qad kana balaga min quwwati fi ma yas'umuna saboda yana da ƙarfi kamar yadda ake faɗa annahu kana yaqifu ala jildil baqara ƙarfinsa ana kwatanta shi da idan aka feɗa saniya aka baje fatar ta sai zo ya hau kai wa yujazibuhu asharatun sai karti goma su zo su ja fatar saniyar dan su ture shi daga kai su fincike liyanzi'uhu min tahti eh, liyanzi'uhu min tahti qadamaihi dan su cire fatar saniyar daga karkashin kafarsa fa yatamazzaqul jildu wa la anhu sai dai fatar saniyar ta kata kata amma shi ba iya motsa shi saboda karfin sa to shi yasa ya faɗi wancan kalmar tasa barababiya Allah ya kiyaye da haka ubangiji ya ce wa ma liyastayqina alladhina utul kitab mun yi hakan ne dan yahudawa su dada samun yaqini na dacewar abin da ke cikin qur'ani da abin da ke cikin littafin suna na at-taura dan su san dukkanin su daga Allah ne wa yazdada alladhina amanu imanan kuma waɗanda suka yi imani su dada imani min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi ma'ana yahudawan da suka musulunta su daɗa samun yaqini lalle qur'ani gaskiya ne ga duk abin da Qur'ani a taura ta faɗa shi ma shi yake faɗa an gane ko to wannan ma yana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su akan karuwar imani imani yana karuwa kuma a ka'ida duk abin da zai karu zai yi me zai ragu kullu ma yuqabilu ziyada yaqbalu ziyada yaqbalu nuqsan duk abin da yake karɓar ƙari to yana karɓar ragi ba sai ma an gaya maka ba Qur'ani ya tabbatar da imani yana karuwa to amma babu inda Qur'ani yace imani ya ragu to amma a hankalin mai hankali duk abin da aka ce maka yana karuwa to ka san yana me yana raguwa wa yazidallahu alladhina hatadaw huda liyazdadu imanan ma imanihim wa yazdadu alladhina amanu imana walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum duk irin waɗannan ayoyin suna nuna imani yana karuwa kuma abin da ke kara imani shine ayyukan da'a abin kuma da ke rage shi sune ayyukan sabo to da haka Allah madaukakin sarki ce wa yazdadul ladina amanu imanan bale ce tasdiqan li muwafaqati ma ata bihi sallallahu alaihi wasallam lima fi kitabil umami salifa shine su kara gaskatawa saboda dacewar abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikin littafi na alqur'ani da abinda kuma ke cikin littattafan al'ummomin da suka gabata sai Allah ya ce wala yartaba utul kitaba wal mu'minuna kuma dan kada waɗanda aka bawa littafi da mu'minai su yi shakka min ghairihim waɗanda su ba ahlul kitaba ba can allazina amanu wa yazdada allazina amanu ana nufin mu'minan ahlul kitabi amma wannan kuma walayar tabal ladina utul kitaba wal mu'minuna su kuma ana nufin mu'minan da ba na ahlul ba mu'minan yahudawa waɗanda da sun yi yahudanci daga baya suka musulunta su ƙara samun yaƙini imanin su ya ƙaru mu'minan da su ba daga yahudanci suka fito ba su ma su daɗa samun mai yaƙini waɗanda aka ba su littafin taura su samu yaƙini waɗanda aka ba su littafin da ba taura ba su ma su samu yaƙini an gane ko to shine mala yace wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna ay min ghairihim dan kada waɗanda aka bawa littafi da kuma muminan da ba na yahudawa ba su ma su yi shakka fi adadil mala'ikati game da adadin mala'iku domin da attaura ta ce 18 ne qur'ani ya ce 17 ne to an raba wa mutane hankali tunda kun ce attauran ma littafin Allah ce to ita ta faɗa adadi daban qur'ani ma littafin Allah ne ya faɗi adadi daban to wanne zamu kama kaga an samu sabani to Allah ya ce diddan mu kashe wannan sabanin yasa muka faɗa adadin mala'ikun da ke tsaron wuta a qur'ani kamar yadda mun faɗa a cikin attaura kuma adadin duka biyun sai suka dace na qur'anin shine dai na attaurar daka in ma da attaura kai imani to adadin mala'ikun da za su tsare wuta a attaura 19 ne in ma da qur'ani kai imani 19 ne in duka biyun nema sha taran ne to shi ne hikima mala ce fi adadil malaikati au fi risalati muhammadin ko kuma kada su shakka game da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hikimar da ya sa Allah yake sa annabawa su gaskata junansu domin idan sun samu saɓani to hankalin mutane zai rabu game da su ƙarshe wani ma ya ce ni dubban yarda da su ba to amma duk abin da wani annabi ya zo da shi zaka samu wani annabin ma in ya zo dorawa yake daga inda dan uwansa ya tsaya da ba baka da hujjar ka ce annabawan nan sun raba kan mutane annabawan nan bakin su ya kasa haduwa a annabawa kansu hada yake bakin su a hada yake in ka yi imani da na farkon su dole kai imani da na tsakiyar su dole kai imani da na karshen su saboda duk abin da suka zo da shi ɗaya ne babu cin karo da juna ubangiji yace wal yaqul alladhina fi qulubihim maradun kuma mun yi hakan ne dan waɗanda a zukatansu akwai cuta su ce li yaqula lamu ta'lili ce na daga cikin dalilan faɗar adadin mala'ikun da ke tsaron wuta li yaqula alladhina fi qulubihim maradun dan masu cutar zuci su ce cutar zuci a anan shine shakka da munafurci shi munafiki shi wanda yake da shakka akan Allah da ma'aiki duk yadda hujja da dalili za su bayyana gare shi ba zai bu ba sai ya noke sai ya zami to shine Allah ya ce kuma yana daga cikin hikimar mu ta faɗar hakan dan mun san waɗannan su ma ba za su fasa nasu ba munafircin su sai ya bayyana kuma sai sharrin su ya fito fili an gane malai ce ba'da izharil islam bil lisani bayan kuma sun nuna su musulmi ne a baki wal kafiruna kuma haka nan ma kafirai allazina maradu alal kufri wanda su kuma suka yi katutu akan kafirci walam yadda'u al-islam su da man basu da'awan musulunci bale an fusu ga kawo kansu su kuma sai su ce ma za arada Allah bi hadha masala to me kuma amfanin da yasa Allah ya faɗi wannan magana saboda shi munafi shi kafiri kullun abin da yake wa musulmi kallo bi gidaje ba kauye bai waye ba tuntun tale tale har yanzu yanzu kafiri zai zo ce to me amfanin Allah ya gaya maka cewa wani wai mala'iku sha tara ne a wuta ina ruwanka da su ana magana kumbo apollo ana magana duniyar wata ana maganar kere-kere shi a tunaninsa duniya wayewa a duniya shine wayewa wayewa a duniya shine wayewa da haka shi a ganinsa maganar wuta maganar aljanna maganar kaza fata lokaci ne ina ruwanka da su bal su kafurwa da su domin su ne makomaka ka yi duk kumbo a holan da zaka yi duk jirgin da zaka hau ko me zaka yi ba zaka wama a cikinsa ba na wani dan lokaci ne na aro ne matabbatar ita ce waccan da ka kiyarda da ita kuma dole dole sai ka je ka same ta to da haka su zai su ce me to Allah yake nufi da wannan me hikima Ibn kasir yace ay yaquluna mal hikmatu fi zikri hadha ha huna za su ce to me amfanin fadar wannan anan domin su ajandar addini ba ita ce a gabansu ba shi kafiri duniya ce kawai a gabansa Ba ruwansa da addini shi yasa zai yi kwana sai zakakurin ma fa kafiri daman wanda sunan kafircin ne a wajensa kawai amma ba wani aiki su suka fi yawa amma ko a cikin kafirai zakakuran su ne wanda za su yi kwana shida suna sheƙe ayarsu kwana ɗaya su makale littafi a hammata su je su yi awa biyu su dawo wannan a cikinsu su ne waliyai wanda suka ba Allah rana ɗaya a cikin bakwai da ya ba su na sati to da haka su suna ganin kai da zaka zo masallaci da asuba kai sallah azhar ka dawo la'asar magriba isha bata lokacin ka kake to me kake a rayuwa kai kawai ba komai sai sallah ai ba wayewa ai ba za dan haka suna ganin ba abin da ya hana musulmi wayewa da ci gaba sai addinin su me yasa musulmi ba sa yin manyan kuɗi sallah ce take cinye lokacin business me yasa musulmi suke kaza sallah ce su a wajen su kenan kuma zaka sha mamaki wasu daga cikin musulmin sun dauki wannan tunanin shi yasa ko kamfani ya zai dauki ma'aikata sai ya dauki kiristoci ai musulmi duk suna cinye masa lokaci a wajen sallah a'a ba mu yadda mutum ya fake da sallah ya je ya bata lokaci ba amma ka sani sallah ita ce asalin lokaci lokaci asali nata ne wani ne ya ci mata amma ba ita ta ci na wani ba yanzu ka ce an je a cinye lokaci a wajen sallah ma'ana shi wancan din dan shi aka yi ka ita sallah kara ta aka yi sallah ta fi karfin haka duk wani abu da za ka yi a duniya karo ne sallah ita ce asali ita ce ginshiki shi yasa sahabbai da suka ba wa sallah muhimmanci sai suka ɗaukaka duk wani abu da ka sani na sirrin ɗaukaka su yana cikin imanin su da tsaye da sallah sayyidina umar yana rubuta wa sa wasiƙa inna ahamma amrikum indi as-salah ku sani ne abin da za ku yi a project ɗinku na aikin gwamnati wanda ya yafi komai muhimmanci shine magana sallah da an ce hayyi ala sala ko mai gwamna yake a tashi da yan majalisa a je a yi sallah a gidan gwamnati a samu shekeken masallaci limamin da yake ba da sallah ya fi kowane kwamishina albashi to shine an mutunta sallah amma liman kana bashi dubu goma dubu hamsin kwamishina ka bashi ka bashi me cewa ministry sai yana sainin yana ɗebi da kanka kuma ka ce ka mutunta sallah ku je dai inda ake mutunta sallah ku gani dukan mu muna zuwa aikin haji muna zuwa umra yanzu tsakaninka da Allah ka ce yadda sallah take da mutunci a Najeriya haka take da mutunci a Saudiya a Saudiya tafi Bahaushe ce inda aka san girman dan wake nan ake yanka mai salat je ka gani a Saudiya ya limamai suke ya masu ba da sallah suke liman yana da private jet liman yana da masu tsaro liman ministry ce masallaci ministry ne mai zaman kansa to nan ne aka san mutuncin sallah yanzu akalla mu karamin misali da zan maka ka samu alhajin da yake zuwa Saudi Arabia ko haji ko umara shekara hamsin baya zuwa yau ka tambaye shi wuta ta taba daukewa ana sallah wuta ta taba daukewa ana sallah to ka zo Najeriya har gidan shugaban kasa har gidan shugaban kasa ana dauke wuta yanzu dan Allah ka masallacin Saudi Arabia fa megawatt din da masallacin Madina da Makka suke ci Najeriya ba ta da wannan megawatt din da wuta ba mu da shi kwata kwata wutar kadai masallacin harami kuma tanadin da aka yi wannan masallacin wani malami yake gaya mu yace shirin da suka yi wa wajen wato in wutan ma da za ta dauke a cikin sakan biyar standby inji zai dawo da wutar ba ma za ka sani ba sakan biyar da haka ana cewa Allahu akbar da wutar za ta ɗauke kan ka gama Allahu akbar ta dawo shi yasa ba za ka a Najeriya ne duk girman masallaci wani lokaci wuta za ta ɗauke zai dai wani ci da karfi ya ƙarasa Allahu akbar ka ji ladanan sa kai saboda wuta ta ɗauke amma can ba wannan ranar ba a yi ta ba a yi ta ba wato banɗaki kaɗai da ake wankewa a saudi arabia banɗaki kaɗai banɗakin da sama da mutum miliyan ashirin za su je su shiga kuma ba za ka taɓa shiga ka kyamace shi yadda ba za ka iya ibada ba ma'aikata ka ɗauko cancakas daga ƙasarsu dan wannan aikin kullum banɗakin nan cikin ƙanshi yake cikin kaza ruwa baya ɗaukewa baya ɗaukewa wannan kaɗai ya isa ya nuna maka mahimmancin sallah a wajen waɗannan mutanen da hidimar da suke mata ba irin tamu bace ba to amma a nan mutum zai zo ya shafi rasa ta masa karo wata rabiul awwal ya kama ya tsine musu albarka ya ce makiya annabi ne saboda tsabar kin Allah saboda tsabar son zuciya saboda kawai zaka zo kai kida kai rawa ka more ka hole kai sharholiya kai wannan shine son annabi amma mutanen da ba dare ba rana suke hidimtawa waɗannan ɗakuna suke kaza su ne makiya annabi kai kai ne masoyin annabi in kai wa kanka adalci ko ba aya ba hadisi ka san ƙarya kake wallahi ka san ƙarya kake na rantse da Allah da za a bawa Najeriya kula da ban ɗaki ɗaya na masallacin harami sai mun ji kunya ba sai an je ko ina ba aikin haji ɗaya wallahi sai mun ji kunya dan ba za mu iya wanke shi ba kaga dai wankin ban ɗaki a kyale a tarkato duk wanda suke da'awar masoya annabin ne kaza kaza duk shehunan da suka fita da kowa a wajen maulidi ka ce ku je ga aikin Allah ku je ku wanke banɗaki billahi lazi sai sun baka kunya wani banɗakin gidansa ba za ka iya shiga ba wallanta na ya wanke na masallaci mutanen da ba su iya rike masallatan garin su ba masallatan da suke samun kuɗi da su ba su iya rike su ba zawiyoyin da ake bauta musu a ciki ake musu hidima ba su iya kyautata su ba kake tsammanin za su je su kyautata wani waje kawai yan asha falala amma mutane wanda common sense kasa gane wannan shiriri ta da wannan damfara da wannan wannan common sense kai da kanka in ka je wannan wajen ka san mutanen da Allah ya ajiye in dai ka yadda Allah mai hikima ne mai ilimi ne baya blanda a al'amarinsa to kai ka san Allah ba zai danka wannan wajen a wajen mutanen banza ba in ku ka ce ya ba mutanen banza to ka ce bai dame shi ba sai mu gwada da kai a kana da hankali yanzu za ka ɗauki wayar ka iphone mai tsada kawai za ka shiga ban ɗaki ka san kowa baka ce rike min in fito zai yiwu siwa babur ɗinka nan in ka zo ka aje mukulli ta sama da ƙasa saboda me ka san muhimmancin sa ma'ana kai yanzu babur ɗinka a tunaninka ya fi maka da madina ya fi ka'aba ya fi harami kima a wajen Allah kai ka iya bawa babur ɗinka wanda zai rike maka ka kula da shi amma shi Allah ba zai bawa wanda zai kula maka da kayansa ba wanda yake da mutunci common sense inda za ka yi amfani da shi amma kawai mutane sai a zo saboda tsabar an kwace hankulansu sun mai da kansu mahaukata kuma an mai da su to daman ka'ida duk mutumin da qur'ani ba zai wayar da shi ba hadisi ba zai wayar da shi ba wallahi duk inda zai je a duniya sai ya zama ba kauye na je kaburburan shehunnai a Saudi a Sudan ba ɗaya ba ba biyu ba duk ranar juma'a in suna wannan timbelan saboda in kana so ka gani ka je Sudan Najeriya me ake yi ka je Sudan ka gani duk wata unguwa tana da kabarin shehin da take bautawa duk unguwa to da ka dirran juma'a kawai sai in shiga gari yawo ka je ka ga mutum a ce profesa ne amma yana rawan mahaukata gigigi gigigi profesa ne fa abinda kai anan in kana da hankali ko mai tura kura ba zai wannan haukar ba da sunna ta wayan maka da kai ba za ka yi wannan shiriri ta ba amma a ce ya profesa ne amma ya bar gashi irin na ban mali yana ɗoyi kuma yana rawa hauka wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran ma lahu min duk wanda Allah bai haska masa ba to ba wata fitila da ta isa ta haska masa fa ma za ba da alhaqi illa dalal to daka ubangiji subhanahu wataala yace وليقول الذين في قلوبهم wal kafiruna ماذا أراد الله بهذا مثلا دنكا فري da waɗanda suke munafukai kaji suna cewa to in haka ne me hikimar wannan me kuma Allah yake nufi da wannan na taba zuwa wajen wani aski sai na tadda wani likita professional ne ya san ni tsokana ce menene kawai sai fara magana sai fara magana akan kwalsa ai kwalsa an kai su Indiya. sun je wata samina abubuwan da aka karantar da su na symptoms alamomi na ulcer sun kai 250 to kawai sai ya saki layi sai ya hau shalda ce amma kawai sai ka ji wani yana cewa wani wai habbatu sauda wai maganin menene wai tana maganin komai ka ji mahaukaci cikakken mahaukaci ai an wuce ilimin ka ne ana annabin Allah ne yake cewa habbatu sauda maganin komai ce shi kuma wahayi akai masa shi kuma mai wahayin shine mai kayan Allah ya halicci abu ya ce magani ne kuma ka tsaya kana shirye kana shiririta saboda kawai ka je India wajen maguzawan India duk sun gama nuna maka ilimin da komai su gama kuma su zo su yi saniya sujada ina ilimin yake mahaukata duk girman saniya a India ana ji ana gani take mutuwa ba za a ci ba ya za a ci Allah mahaukata ba waɗannan ba duk su gama wayan ma da kai ɗin ka je wajen su neman magani da shiriri ta. duk sun gama wayewar amma wani zai zo yana yi sarewa a gindin ramin wani kumurcin maciji kuma macijin ya fito ya fasa kai wai durkusa wai shine ubangijinsa kai maciji ya durkusa ka tsaya kai saboda kai kana da hankali amma shi mahaukaci ne to wannan shi yake burge ka kawai sai na dariya na kalle shi na ce abin tausayi bai san abin tausayi bane ba shi ba lokacin da mai hankali yake zama abin tausayi sai lokacin da yace zai ja da ubangijinsa duk lokacin da kace wai da kwakwalwarka zaka gwada Allah an gama da kai an bakka a tasha an gama da kai an karamin lissafi yanzu ɗauko kalkuleta da kake lissafi da ita mai karamin kwakwalwa buga mata wasu kuɗin ka gani shirme za ta yi ma saboda lissafin ya wuce ta kawai sai dai ka ga ta bazo maka 00 far ma'ana an wuce ta to haka dan adam yake idan ya ce zai gwada lissafi da sa to kwakwalwarsa nokin take yi ta buga saboda ƙarshen lissafin ka zai kai ne inda ka ba za ta iya cewa komai ba yanzu ga karamin misali manzala san salma ce shi dan zai rinka zo wa ɗayan ku kamar wasa sai ce ka waye ubangijinka sai ka ce Allah to shi kuma Allah waye ubangijinsa akwai bayani babu ai kokolwa ta buga ba wannan ba shekara ɗari baya kana ina ka isa ka gano kuma akwai ka amma ya wuce lissafin ka hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura yanzu je ka ka tona kabari kakanka da ya rasu shekara 100 ba ka tona ina yake da kai aka zo aka sashi a kabarin amma yanzu ba za ka je ka da shi ba kila ya zama ƙasa kuma kai ka sashi ma lissafin ya wuce naka a cikin lokacin da kake cikin mahaifiyarka duk wani abu da kake na rayuwa kana yi a can kana numfashi kana ci kana sha kuma baka isa kai musu wannan ba su kansu likitocin ba su isa su yi musu wannan ba <coughs> jariri baya ci me yasa idan uwa ta ji yunwa hankalinta yake tashi dan ya ta motsi saboda shi ma yana jin yunwa yana buƙatar abinci me yasa ake zuwa a ce dan baya motsi yana motsi me yasa ake gwada bugawar zuciyar mai ciki saboda shi ma jaririn yana motsi yana numfashi amma irin nasa a irin level din da Allah ya ajiye shi to da haka dan adam ya bi Allah yayi imani ya sallama masa kwakwalwarsa takaitacciya ce shi dan adam yana da limit ko me aka bashi in ganin ka ne yana da iyaka in jin ka ne yana da iyaka in hangen nesan ka ne yana da iyaka to ka sani ka iya abin da Allah ya iyan maka abin da ya wuce nan ka sallama wa mahalicci shine zaman lafiyarka da haka ubangiji madaukakin sarki ce wal yaqul alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allah bi hadha masala malai allah alladhina maradu alal kufri wa lam yad'u al islam li anfusihim ma za arada Allah bi hadha masalan ay al adad ma za maf'ulun muqaddam me Allah yake nufi da wannan misali da ya faɗa shine na adadin mala'iku cewa su guda goma sha tara ne malai sun muli gharabatihi bidhalika wa uriba halan wal jumlatu maqulul qawli kalmar masalan mu an ambace shi da haka ne shi adadin mala'iku anan li gharabatihi saboda bakon abu ne wa uriba kuma ta fuskar li'irabi an yi wa kalmar li'irabi halan a matsayin hali wal jumlatu gaba ɗaya jumlar maqulul qawli maqulul qawli ne wal yaqulu alladhina fi qulubihim marad ubangiji yace kadhalika ai al irin wannan misali idlal mafalu idlal misali na batarwa ko mafalu idlali munkiri hadal adadi misali na batar da wanda yayi inkarin wannan adadi wa hadi musaddiqihi da kuma shiryar da wanda ya gaskata shi irin haka yudillu Allahu man yasha Allah yake batar da wanda ya ga dama Allah ka ka nisanta mu da bata wa yahdi man yasha kuma yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ka shiryar da mu da rahmarka amin wama ya'lamu da rabbi ka, Illahu, ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi mana abinda Allah yake amfani da shi don cimma bukatunsa don cimma manufofinsa ba wanda ya san adadinsu. idan Allah madaukakin sarki yana so ya halakar da wani ba wani aiki ne mai yawa ba sai dai ganin damarsa ne amfani da duk abin da ya ga dama amfani da shi idan Allah yana so ya maganin ka ba sai ya ɗauko wani abu daga wajenka ba a iya jikinka yana da abin da zai maganin ka da shi da yawunka kadai Allah sai ya kashe ka mutum nawa ne yawunsa ya kashe shi da gashin girar idanka kadai sai a lalata maka ido yanzu nan Allah ya ga dama sai ya sa gashin girarka ya tsinke ya shiga idanka idan yayi ta hawaye ayi ayi ya fita kuma ya ki fita to da shi Allah in yana so ya maganin bawa baya buƙatar wani aiki mai yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa komai yana iya zamowa rundunar Allah komai yana iya zamowa sojan Allah jikinka Allah yana da sojojin da zai yake ka da su a jikinka ballantana kuma a wajenka to kaga da haka maganin wayo Allah shine abu Allah matukar mutum yana so ya zauna lafiya da ubangiji to ya bi shi kawai shine zaman lafiyarsa malai ce ai al malaikatu fi quwwati muawani ana nufin malaiku da karfin su da kuma mataimakan su dukan suna cikin rundunar ubangiji ba wanda ya san su illa huwa sai shi ma'ana ba wanda ya san adadin mala'iku sai shi Allah subhanahu wataala al-imam ibn kasir yace wa qad sabata fi sahih fi hadith al-isra'i ya tabbata a hadisin isra'i da mi'raji al-marwi fi sahihain wanda aka rawaito cikin sahih al-bukhari da muslim wa ghairihi ma da wasunsu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yace fi sifatil baitul ma'amuri yana sifanta baitul ma'mur wani daki ne dake sama ta daya saitin ka'aba ana kiransa da baitul ma'mur ana kiransa da ka'batul mala'ika allazi fi sama'i sabi'a wanda yake sama ta bakwai kai fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin manzo Allah ce sai gashi a cikin sa kowace rana masu shiga saba'una alfa malakin mala'ika dubu saba'in ne la ya'uduna ila akhiri ma alaihim Tun da aka halicci duniya suke wannan dawafi har yanzu na farkon basu dawo ba kaga wannan ya nuna maka adadin mala'iku yana da yawa kullun dubu saba'in za su je su ziyara a masallacin Baitul Ma'mur su tafi har yau na farkon basu dawo ba amma mu kaga a duniya wani ya je aikin haji sau shekara kaza wani zai ce maka yau shekara hamsin bai taba fashin arfa ba wani ya ce maka yau shekararsa talatin bai taba fashi ba to kaga mu muna zuwa muna komawa amma su mala'iku duk wanda ya je baya komawa su ka'abarsu su tun da aka yi duniya tun da suke zuwa har yau na farko ba su sake koma ba kullum sababbi ne suke zuwa abinda wannan yake nunawa yawan adadin mala'ikun shine wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa ubangiji yace wa ma hiya illa zikira lil bashar duk wannan magana da aka faɗa ba komai bace face gargaɗi ne ga yan adam kala mujahid wa ghayruhu imamu mujahid da wannan sai yace ai annarul lati yusifat ana nufin wutar da aka sifanta da Allah ya ce sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar har zuwa karshe to ma hiya duk wannan bai kasance komai ba illa zikra lil bashar sai gargadi ga yan adam saboda lokaci sai mu tsaya nan Allah madaukin sarki ya kai mu sai mu tashi kalla wal qamar wal layli id adbar abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh